kamar yau ga mai gidanki ya bayyana a a kotu kamar yadda kika bukata a gare shi shin me kike da jabi a game shi ya mai shari'a so nake kotu ta sashi ya sake ka ji bukatar da matan ka ta fito da shi shin kana da bukatar ka sake ta ko kuwa akwai jabi a kadina ya mai girma mai shari'a ina da ja kin ji abin da mijin ke ce na ji to ko kina da wani dalili da yasa ke da wannan bukatar da mijin ke zuwa mu ina da shi to sanar da kotu Ba ya bani hakina na Audu. ka ji abin da matar ka take bukata shin gaskiya ne ko ko ba ka gaskiya ne ya mai shari'a hasali ma tun da muka yi aure da ita ban taba kusantar ta shiru wani Sani, ka san cewa sauke hakin aure na daga cikin wajibai tsakanin ma'auta? algafata malam na san haka to idan ka yarda haka wani uzuri kake da shi da tauye matakinta algafata malam ba zan iya ba ba ka da lafiya ne lafiya ta kalwaya mai shari'a A auren dole aka yi muku ina son ta tana suna a kai mana aure to ka dai son ta ke nan wata yan ko wanda ne ban daina son ta ba kuma ba ta yi min laifin komai ba karewa ma na fi son zama da ita a kowane lokaci a yanzu to me yasa ba za ka sake ta ba tun da yake ba za ka iya sauke nauyin hakkin shari'a a kanta ba wani gafata malam shi ma sakin ba zan iya yin sa ba ko me dalili saboda ina son ta matukar so ai kar ka bata maka lokaci kotu ba ta son yawo da mai tare da hannu ta hanyar ta hanyar algafata malam gaskiyar abin da ka tambaye ni a raina shi na faɗa maka ni kuma ina gani a gani na mutum ya yi wa kotu ƙarya shine raini ba wai ya faɗa mata gaskiya ba ko mi ta. to kamar ya shaidan ka cewa kana son muryan ta malam mata ta ita ce ta kuma na tabbatar da idan ka tambaye ta abin da na faɗa shi za ta ƙara maimaitawa ita kanta ta san cewa ina son ta matuƙa Allah Maryam. Na'am. in ji abin da mijinki ya faɗa? na ce. to ki dubi girman allah su faɗa mana gaskiya abin da kika sani shin mijinki yana son ko baya son ki yana sona eh ina so a raba auren duk da cewa kin yadda yana son ki eh to kan haka ne ki bar da kotu labarin halin zama auren ki tsakanin kirci da kuma hujjar ki na son gurbar shi tun a daren farko na auren mu na fara fuskantar matsala da mijina lokaci batin naka ne. Sannan gida ina harbin sa. Kar ku yi ta yanzu yanzu nan. Abada mun fila na gode mu. Ni abin da ya kawo mu. jama'a da in gano jama'a likirki. Allah kai mu jama'ar. jama'a da in gano jama'a likirki. Allah kai mu jama'ar malam ne ke gaba. Da gaba salamatu daidai ne. mana wayo kwa. to ni ba na son baki ba wani maganan masifa Bismillah. in ba a sallame mu ba yanzu na za su ga mun dawo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 صراط الذين أنعمت عليهم تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين fita ba mm, Zan fita amma gidan umma zan je. saboda akwai bakin da ya kamata a ce an sallame su sannan kuma zan biya wajen su sage da kan musu bangarja da alamun ka ji kakka da ka ji su ba ba zan zai da wafi yi kwana uku ba <gasps> wallahi sai <laughs> ba ki da asiri <laughs> Maryam din. Maryam lafiya kalau. To komai dai lafiya ko? Ba komai umma. Na sa dan litiyar ya dauko mota ya kwashi mutanen Bauchi mai da su har gida. Kai alhamdulillah. Gaskiya abin da suka yi sun yi tattaki sun zo sun mana abin arziki Allah ya saka musu da alheri. Wallahi gashi na ga har da kokarin wai gudunmawa suka kawo ma. Kuma kai mun gode. to Allah ya baku zaman lafiya amin amin ba da zaman amin amin dan ka san ta rayuwa komai dan hakuri gaskiya ne wa alaikum salam ya ka sha kafin gama abincin da ba a a shamsi ya bar abincin nan naki banni da ruwan kawai sunan wani abu wai jan baki <laughs> kun fanta abinki yaya za a yi ango ya baro gida kuma bai ci abinci ba ke ma kin san ba zai yiwu ba yawa umma ina so zan biya ya gidan amarya. A'a ba za ki bi shi ba. Dan in kin tafi yaushe za ki dawo? Da yamma. Me za ki hau? Zan hau a ta in dawo. To ai kaji gaskiya ba za ki ba. A'a mu rabu da ita fita ran ba komai ai. Amma dai zan yi biye-biye sosai kafin koma gida ba. Na yadda yaya. To ai ka gani. Ai kai ka daure mata gindin mata bi ka tun yanzu. Ba komai umma za ta taya ta hira ne. in yanzu da bana nan ai da tana gidan sai su ta hira na yi na da shamsiya ka tsaya in ka dawo kai ta gida take ko in za ta mutu ba a yar kawai ce wallahi da ta sake na dawo gidan nan na same ta har kwana ma sai ta a gidan nan kwana a wani gida ka jin mutum ya kwana a gidan amarya to ai sai a fara akan mu kana nufin zaka iya barin haka ta kasance me ya haka na kin wani rude sai ka ce wadda aka ce za a kwace mata angwanta to ai magana ce ta ka wata ido <laughs> to Allah ya baki hakuri dama so nake in gwada ki in ga ko kin damu da ni za a yi auri mutumin da ban damu da shi ba na sani ba akwai magana da nake so na san abin da yake so ki faɗa ba sai kin bata bakin ki ba idan ka san abin da nake son faɗa ne nake son faɗa tunda na ce miki na sani na sani ki bari gobe da safe zan faɗa miki koma menene me dalilin da yasa za ka ga min yanzu tunda na yi alkawari zan faɗa miki gobe da safe amma ina so ki cancaɗa kwalliya kuma ki tashi da wuri in ji? Allah ya ƙara lafiya mu za um, dama ina wata magana da nake so ne akwai wani abokina da yake aikin wato likitanci a ƙasar masar to na yi masa magana a kan ya nema mana wani asibiti a can wanda yake ganin za a iya maganin wannan cutar da ke damunka to alhamdulillah an yi sa'a an samu wannan asibiti don ya turo mai bayani akan asibiti abin da ya rage kawai yanzu a shirya ka a tura kawai can ƙasa da wannan magani na gode mashi albarka mai ka da alheri nasihan da zan ƙara maka sani kana ji? nasihan da na yi maku lokacin da aka ɗaura aure ita zan ƙara yi ku zama masu haƙuri ku yi ta haƙuri da juna kuma ku riƙe sirrin junanku ku zama masu riƙon sirri junanku in kuka yi haka za ku ji daɗin rayuwa da abin da ba a haƙuri ba za a ci riban shi kuma da abin da aka kasa riƙe sirri shi ma ba a ci riba na shi albarka wannan haka ne ya fi damu gaskiya ko da yaushe idan abu ya faru tsakaninku yi ƙoƙarin zama

idan har yana je a ransa zai iya zama ba tare da ya kusance ki ba to lallai akwai wacce take ɗibe mishi kewa a waje Tun ya san kenan maryam ku sake yin magana da shi domin ni a gaskiya ban yarda ba ya fito ya gaya miki ainihin gaskiyan halin da yake ciki kawai maryam na gode samewa to sai an jima masalah. Dede? Mai wannan. Menene? Oh. Kamar jan baki ko? Kamar ne? Ko ka ɗauka motarka? ina ganin tima ne don ita kaɗai na rage wa hanya daga ofis yanzu sani ko girma na baka gani ko mutunci na baka gani kake gaya min tima ce to menene a ciki abokiyar aiki na ne kamar yadda na faɗa miki ina yawan rage mata hanya duk sanda muka tashi daga ofis idan kuma na riga ta tashi tafiya ta nake bana ta gaskiya ha'incin naka har ya kai ku je ku yi lalata da kai da tima ta dawo ta saka maka tambarin da zaka zo gida ka nuna ma matanka ba sani haka ranan baka kalle ni na garibam a cikin motan ka ce min na shamsiya ce ko wace ce wannan wani irin magana ne Maryam wani irin magana ne wannan to Allah ya baki hakuri ya hakuri wallahi ba zan iya da mugun hali irin naku na maza ba Maryam Maryam ba maryam ki kwantar da hankalinki na faɗa miki babu abin da ke tsakanina da tima idan da akwai da zan faɗa miki kin ji na rantse miki da Allah to me yasa kake na? me nayi maka maryam ya kamata ki san cewa da ba na son ki ba zan aure ki ba soyayya ce ta sa na aure ki kuma tun lokacin na ganki maryam ni fa na fara ce ina son ki kuma yau gaki a cikin gidana a matsayin matana me yasa za ki riga daga hankalinki saboda ka ki ka nuna min ni ma mace ce mai daraja a cikin mata Maryam abin da yake magana kai, ba shi kadai bane darajar mace Ya kai baka je airport din ba? A, wai ba gida? A'a, baka san yau ake kai abba ba? Ai yau za su tafi za su tafi kasan Masar. A'a, amma kuma kin same shi a gida? A to kin ga to bari saurin je in abin in same shi. na Minti ɗaya. Bye. Da Allah wace ce tima da suke mu'amala da sani <laughs> tima wata abokiyar aikinsu ne a wajen aikinsu menene kuma babu wata alaƙa tsakaninsu kaki to wannan abin da ke so ki faɗa dai in dai ba wai wata zoliya ce ko wani abu ba ina sani ina kula tima tun da can baya ma fashe ake ta shi girman kai ne da shi ma fa saboda baya kula yan mata gaskiya haka zai iya yiwuwa saboda yana aikata hakan ma akan matarsa kamar da ƙarshe magana ce wannan eh gaskiya ban so faɗa maka ba amma abokinka baya kula ni tunda na shigo gidan nan kwata-kwata ban san dalili ba subhanallah to amma maryam wannan maganar ke gaskiya ce kuma kazafi kike masa kazafi me riba na dan na yi miji na kazafi na fi faɗa maka haka ne saboda na ga cewa kai aminin sa ne da ba zan iya yin maganar nan da kowa ba kuma ba na son ya faɗi ya mutu yau ko gobe ba fata nake ba Allah ya kama shi da laifin hakina. To amma gaskiya wannan maganar babba ce wanda ya kamata ce an san dalilin faruwarta. To. Amma zan sami shi magana.

wa alaikum salam masu ji kamar muryar tema na jima'a ne da ki zo min yi babbar bakuwa